To alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulillahi wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina yi wa dukkan al'umman musulmi murnan babban sallah wato talayya ta wannan shekaran da kuma yan uwa da suke haji Allah ubangi ya karba ma kowa ya dawo da kowa lami lafiya. Amin. Game da tambayan sai na wato karancin masu halartar masallatan idi al'amarin yana komawa ga ɗayan abubuwa guda uku ne. Na farko yawaitan al'umman musulmi da yawaitan garuruwa da yawaitan gine-gine, za ka ga a da a masallaci ɗaya ake haɗuwa duk ƙauye duk gari, a haɗu a masallaci ɗaya a yi sallah a tashi, haka nan ma na juma'a. To yanzu al'umma sun yawaita garuruwa da gine-gine sun yawaita. za ka ga waɗansu suna buƙatan masallacin wato idinsu da ya fi kusa zuwa gare su ya fi musu sauƙi a wani sa'i saboda rashin abin hawa kamar yadda musulunci ya umarce mu a tattara yara ƙanana da mata da tsofaffi maza da mata gaba ɗaya a dunguma a je masallacin to faɗaɗan garuruwa da ƙauyukan yakan sa a buƙaci waɗannan masallatan sai ka ga inda da aka saba a haɗu a yi sallan to yanzu ya yi karanci wannan ta wannan fuskar kenan fuska ta biyu kuma zan iya ce maka bambancin aƙida yana iya haifar da shi yanzu akwai masallatan juma'a da masallatan idi da ka tarar wannan na Ɗarika ne wannan na tijjaniya wancan na ƙadiriya wannan na izala a izalan makana iya tarar da cewa wannan na kaduna ne wancan kuma na ɓangaren jos to shi ma za ka ga hakan yana haifar da wato kowa zai yi sallah a bayan limamin da ya gamsu da akidarsa yake ganin shi ya fi masa to wannan yana haddasa wato rabuwan masallatan ta wannan bambancin akida a misali za ka da har yanzu akwai shi'a ma bangaren shi'a ina jin suma ma za su bi bangaren wanda suka suka yadda da shi ta bangaren shi'a sannan abu na uku da shi kuma ba mai karfi ba ne wannan dalilin za ka tarar da cewa kawai wani yana da ra'ayin shi kawai ya ware ya yi nashi da iya mabiyansa to kasancewa babu wata doka wato mai karfi da za ta iya hana haka shi yasa ake samun wannan yawaitan masallatan da karancin inda da ake haɗuwa gaba ɗaya a yi a kan lahu akwai wani tanadi eh, a ƙidance da musulunci ya yi ko littafan addini ko hadisai suka nuna dangane da bukatar ko a haɗuri ɗaya ko kuma saboda wannan dalilan da ka bayar mutane in ya waje kansu da su rarrabu su rarrabu ɗin. Eto eh, babu laifi idan jama'a suka yi cinkoso suka faɗaɗa a samar da wani masallacin video wannan babu matsala insha Allahu a dinance matukan dai ba dai hakan zai haddasa wato kamar rabuwan kai ko kuma wata baraka ko kuma eh, habaici da makamantansu idan al'umma suka faɗaɗa babu laifi masallatai su faɗaɗa domin duk inda masallatai suka fi yawa suka kusanci jama'a to za ka samu wannan masallacin yana ɗaure wannan jama'a ya mika ya rika miƙa musu sako mafi kusa zuwa gare su wannan babu laifi a kamar yadda muke ganin in jama'a suka yawa akan dan a gwamnatance ma akan kara karamar hukuma ko a kara jihohi saboda waɗannan su zamanto dab da mutane dab da talaka dab da mahalarta waje amma idan ya zamanto saboda kuma rarrabuwan kan al'umma ne to gaskiya wannan bai dace ba to a ƙarshe a kan kula na lura da cewa kuma na ji daga mata da yawa cewa su ba sa zuwa idi domin abin da suke cewa al'adancin munan ba ma zuwa amma a wasu ƙasashe kakan ga mata sukan halarci idi da maza galibi a kasashen mu kafi ganin mata tsofaffi amma baka ganin matasa ko yara ko kuma wanda dai sallah irin wannan ta waje ba a kansu meye matsayin addini dangane da zuwan mata masallatai To zuwa mata masallaci dai a takaicen takaicewa in dai salloli ne na farilla ba wajibi ba ne ba a ka musu zuwa masallatai ba. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la tamna'u ima Allahi masajidallah kada ku hana bayin Allah mata hanartan masallatan Allah subhanahu ta'ala idan suka so zuwa ɗin Sannan abu na biyu wata ita mace yawanci ta samo asali musamman ta ɓangaren mu a nan saboda ta saba zaman kulle ba ta fita ba ta abin to sai abun ya yi tasiri sai aka ga tun da masallatan ma kamar na juma'a ba wajibi ba ne a kanta yawanci masallatai sai kaga an gina su ba a tanada wa mata wuraren da za su rika zuwa sallah ba to amma masallatan idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi rangwame ga mata ba gaskiya domin hadisin ummu salma Allah ubangi yadda da ita Ta ce manzo Allah sallallahu yakan umurce mu mu bi gida gida mu fidda mata tsofaffi da yan mata da matan aure da masu al'ada ma ɗaya masu jinin al'ada duka su fita manyansu da ƙananan su kwansu da tsorkwatansu a fita a ɗunguma a je masallacin idi sai dai idan aka tada sallah su mata masu al'adar nan sai su koma can baya da za a yi sallah da su ba saboda ita wannan laluran da take da shi amma gaskiya babu wata hujja na cewa mata su su zauna gaskiya ya kamata rika zaburar da matan musulmi akan wannan ibada